Tawagar ta yi tattaki ne zuwa babban asibitin gwamnati da ke gwagwalada inda suka tara ana aiki hurjanjan na ƙoƙarin kammala ginin inda ake sa ran killace duk wani wanda ya kamu da cutar domin kare al'umma. Shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan ya nuna ɓacin rai akan yadda aikin ke gudana. I'm sad. We are actually. really sad that uh, isolation center is really not in good shape. It's not, it doesn't look ready to receive any, any patient. We are in uh, an emergency. Even if we don't have people who are affected, we shouldn't just uh, rest on our oars. A Ahmed Lawan ne yake korafi cewa ba su ji daɗin yadda aikin wurin ke tafiyar hawainiya ba ganin cewa cibiyar kula da cututtuka ba ta ɗauki matakin gaggawa ba duk da cewa har yanzu cutar ba ta riga ta kama kowa a ƙasar ba idan ban da wannan ɗan Italiya da ya shigo da cutar. Sanata Hassan Muhammad Nasiha yana cikin tawagar ga abin da yake cewa. A hakikanin gaskiya an fara kuma kullum muna da su baccin da cewa a ci gaba da kokartawa ga yadda aka fara muna ganin cewa idan an ci gaba haka bizin lahi ta'ala za a yi magana abin. Kuna sa ido yadda ya kamata akan matakan da ake ɗauka ko kuma kun gamsu da su? Wannan ya zama wajibi ya zama dole domin ya shafi kowa. Idan baka ɗauki mataki ba don ka ko don ɗanka ko don al'ummarka za ta zo ta same ka ta gama da kai ta gama da duk wani wanda abun naka. Don haka wannan yaƙi na kowa da kowa ne na shugabanni ne mu na shugabannin ƙasa ne na al'ummar ƙasa ne na kowa da kowa domin matsala idan ta zo to kamata a tattaru a ga cewa an yi ta A majalisar wakilai kuma muhawara ce ta kaure inda a ƙarshe dai ta amai ta lashe a kan batun tafiya hutu saboda bullar cutar har ma dai ta ce ta janye hutun saboda korafe-korafe da ta samu akan batun. Sadi Soli Jibiya ɗan majalisar wakilai ne ya bayyana hujjar su na janyewar hutun. Ita kanta majalisar da ke kula da tahir al'amura na siyasar China mutane wajen majalisar wajen dubu uku da wani abu ne ba sa zama sun rihe zaman da suke na kowace shekara ba a yi ba bana majalisar japan tarihi majalisar hong kong ta rufe akwai majalisu da yawa da dama da suka ɗauki wannan matakan tsaro majalisar ke da zartar da hukuncin ƙasar iran ita ma tarihi sai ku ne masu ƙarfin hali ba magana ƙarfin hali ba ce magana ce ta da aka zauna aka shawara aka dibe halin da ake ciki domin kada a kawo razana ta al'umma na tabbata kasan eh, najeriya a halin da ake ciki yanzu hankalin mu buɗe yake idanun mu buɗe suke kuma mutanen mu suna aiki kin ga abin da ya faru da a lagos shi mutumin italiya ɗin nan da ya zo cap ko farka ma ba a yi ba an tsare shi yanzu yana asibiti kuma har da aka kawo yanzu allah bai kaddara cewa an samu ɗan najeriya da wannan cuta ba saboda haka yana tabbata mu hukumomin mu suna kokari shugaban majalisar dattawa ahmed lawan ya ba ministar ma'aikatar kuɗi zainab shamsuna ahmed umarnin sakin naira miliyan ɗari 620 wadda majalisar ta ware wa cibiyar kula da cututtuka domin a gaggauta ɗaukan matakan daƙile yaɗuwar cutar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.